barkamu da sake haduwa a wannan rana ta alhamis biyu ga wata ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wacce ta dace da sha tara ga watan biyu miladiya 2026 allah maɗaukakin sarki ya kaddara sake haduwar mu masallaci na masjidu bilal min rabah wadda ke nan GRA garin kefi jihar Nasarawa domin ci gaba da karanta alkur'ani da kuma bayanin ma'anoninsa a cikin wannan kwanaki masu albarka jiya mun fara karatu daga aya ta talatin da takwas أشون وانا سورة من البركة سورة المنتسي قال يا كرن تهرجوا آية أربعين تقص من خيا آية أربعين أكو أما لا تشي تاوا تهوى تنة تاتة لا تنة تقص لي إن شاء الله حبك من كل نفس مما كسبت رحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين نعم. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين Jiya mun karanta waɗannan ayoyi wasu daga ciki inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa kullu nafsin bi ma kasabat rahina cewa kowace rai abun kamawa ne za a kama ta ne da abun da ta aikata abun da ta aikatan nan shi zai sanadiyan ko ya halaka ta ko kuma ya sanadiyan tseren wannan rai zuwa ga rahaman Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce illa ashabul yamin sai dai ma'abota dama ɗan dama su za su kasance fi jannatin ya tasa za su kasance a cikin gidajen aljanna suna tambayan juna anil mujirimi game da mujrimai za su tambaye su ma salakakum fi saqar me ya shigar da ku wutan saqar su za su ba su amsa qalu za su ce lam naku minal musallin daga cikin abin da ya sabauto muka tsinci kanmu a wutan saqar shine saboda mu kasance daga cikin masu sallah ba jiya mun yi bayani daidai gwargwado da dalilai wannan ɗaya ne daga cikin dalilai da ke nuna cewa shi ana samun tattaunawa tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna sa'annan kuma waɗannan ayoyin suna ƙara nuna mana dalilan sabubban da suke sa mutum ya tsinci kansa a wuta to duk wanda ka tsinci a wuta dama akwai dalilai akwai abin da ya kai shi kamar yadda duk wanda ka gan shi aljanna shi ma akwai abin da ya kai shi daga cikin dalilan da ke sa a shiga wuta shi ne mutum ya zamanto baya sallah ko damu mata sallah ba ko baya kulawa da sallah mai bayani gwargwado da ke bayanin illa na rashin kula da sallah to bayan wannan sai suka faɗi dalili na biyu daga cikin dalilan da ya sa suka tsinci kansu a cikin wutan sa'a daga cikin dalilin sai suka ce walam naku imul miski, ko mu kasance muna ciyar da miskinai ba mana suka mun kasance marowata ba ma taimaka ma talaka wanda yake miskini kalmar miskini da hausa ana ce talaka haka kuma kalmar fakiri shi ma ma'anansa talaka amma maluma sun yi suna ta bayanin a can menene bambanci da ke tsakanin miskini da fakiri mafi yawan malamai musamman malaman hadisi da malaman larabci sun tafi akan cewa miskini ya fi talaka ya fi fakiri dama dama suke ce miskini ya fi fakiri dama dama suka ce aka ce miskini shi ne wanda koda koda bai da shi amma yana da hop yana da tsammani yana da jeje nan da can kuma za a hada za a samu abin da za a suka makai asiri suka ce shi ne miskini shi kuma fakiri wanda bai da shi kuma bai da tsammani babu kuma babu hab cikin dalil da ya sa waɗannan maluma suke wannan bayanin sun kafa dalili da ayan cikin suratul kahfi cikin annabi musa da annabi khadir annabi khadir an hau jirgin ruwa kuma saboda sanayya da aka yi mawa annabi khadir a girman shi da ake gani aka ki karfan kuɗin jirgin ruwan da suka hau amma kuma duk da aka da kafin su sauka sai balla wani bangare na jirgin ruwan sai musa ya yi mishi korafi yake ka balle jirgin ruwan nan bayan karanci da suka mana kuma sai ka balle wani bangare don kana son ruwa ya shiga ne su nutse su halaka da ƙarshe annabi khadir ya ba annabi musal. bayanin me sa ya falle kwale-kwalen cewa an masafina tufakanat li masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'idaha fa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull gasban. ghasban yace wannan kwale-kwalen ruwan da na falle da gangan na ɓalle kuma akwai dalili dalili shine waɗanda suka mallaki kwale-kwalen wasu miskinai ne wasu miskinai ne suna aiki da kwale-kwalen a ruwa suna sufuri na ruwa da shi to kuma akwai wani sarki a gaba gare su wanda shi kuma sarkin kwace kwale-kwale yake yi in yaga kwale-kwale ta mishi kyau sai ya kwace saboda zalunci shi yasa na yi makwale-kwalen illa so da in ya gani ba zai kwace zai ce wannan tana da illa sai ba su ci gaba neman abinci a muhalli shayi shi ne kaga suna da jirgin ruwa da suke kwadago da shi amma kuma aka kira su da miskinai wannan malama suka ce wannan yana nuna cewa miskini yana sama da me da wanda yake fakiri to ciyar da miskini taimaka ma wanda bai da shi mutum ya zama mai buɗaɗɗen hannu siffa ce daga cikin siffa na mutanen kirki Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ma a gurare daban cewa daga cikin alaman da ke nuna mutum yana da imani shine mutum ya zama yana taimaka ma wanda ba shi da shi a farkon suratul baqara Allah maɗaukakin sarki ya mana ishara zuwa ga haka bayan da Allah maɗaukakin sarki ce alif lam kita zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin yace alladheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ce wannan Qur'anin shiriya ce amma ga masu takawa ga masu tsoron Allah su ne masu tsoron Allah su ne masu takawa sai Allah ya mana bayanin su waye sai ce ga tuffan su alladheena yu'minuna bil ghaibi sune wanda suka yi imani da abin da yake gaibi abin da ba su taba gani ba amma an sanar da su Allah ta ya sanar da su Allah ya sanar da su ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun yarda sun yi imani sannan wa yuqimuna as-salata kuma suna tsaye da sallah sannan wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi nan kaga da Allah madaukakin sarki ke yi mana bayanin siffan masu takawa sai faɗa wannan daga cikin siffofin suna ciyarwa ba karuwa misali na biyu a cikin soto Ali Imran shi ma tun ba mutum da yi nisa ba Allah yana bayani akan su wane ne masu takawa kuma ya nuna cewa su kadai ne aka tanadi aljanna don su Allah ya ce wa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sahra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah ke ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa ku yi competition kuyi yi rigegeniya zuwa ga wata irin gafara daga wajen ubangijinku wa jannatin kuma ku yi rigegeniya zuwa samun wata aljanna wa jannatin arduha as-samawati wal ard fadin aljannan sama da ƙasa Allah ce uiddat lil muttaqin an tanadi wannan aljanna ne kadai saboda masu takawa saboda masu jin tsoron Allah su waye masu jin tsoron Allah sai Allah ya mana bayanin sai ce alladheena yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i masu takawa masu tsoron Allah su ne waɗanda suke ciyarwa suke bayarwa suna ba da dukiyoyinsu fisarra'i wa a lokacin da suke cikin yalwa da walwala da natsuwa da kwanciyar hankali wa barra'i da kuma lokacin da suke cikin kunci da damuwa suna bayarwa Allah ce wannan yana da cikin siffofin masu tsoron Allah Shi ne suna ciyarwa kuma ko duk wani hali da suke ciki ko in suka ga wanda su shiga wannan halin suna taimaka masa Allah madaukaki sai ce wannan yana da cikin siffofi na masu masu takawa masu tsoron Allah shi yasa wannan misalai ne kawai muka bayar amma in kana kana karanta alqur'ani tun daga suratul fatiha har watan nas zai yi ya ki karanta wasu ayoyi da Allah yake siffanta 'yan aljanna ya siffanta su da siffa na kyautawa haka zai wuya ki karanta wasu ayoyi da Allah ke siffanta suwaye ‘yan wuta, kuma ki je ya siffanta daga cikin siffofi ‘yan wuta akwai rowa ba. Wannan ƙa'ida ce. Wannan ayan kun ga ɗaya ne daga cikin waɗannan ayoyin. Me ya kai su gidan wuta, suka ce na farko ba sa sallah na biyu ko ba sa cewa marowata ne. Rowa sai sa suka zama ‘yan wuta. A daidai nan akwai matuƙar mahimmanci mu fahimci cewa dukiya da Allah maɗaukaki sarki ya bamu komai ƙanƙantar shi komai yawan shi akwai tsari da Allah maɗaukakin sarki ya tsara mana yadda za mu mu'amalanci wannan dukiya ɗin dama Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce mu shi da ya halicce mu ya fi mu sanin wane ne mu ya fi mu menene ya dace da mu ya fi mu sanin abin da in muka yi zai taimake mu da kuma abin da in muka yi zai cutar da mu babu wanda ya san wannan game da ɗan adam sai Allah wanda shi ne ya halitta ɗan mu duk wani wanda zai baka wani tsari na rayuwa wannan tsarin ba zai taɓa yin kyau kamar tsarin da Allah ya tsara masa ba so da bai sanka ba kamar misali ne misali wallahi al-masalul a'la misali a ce ni sana'ata ita ce kera hansar shi kuma wancan sana'ansa ne katinta sai na yi hansar shi sai ya kujera shi a ce ni ne shi ne zai da manuwal yadda za a operating hansar shi kuma da manuwal yadda za a gyara kujera zai yiwu ba zai yiwu ba yi ni da na kera hansar din ni zan fi sanin ya za a mu'amalanci hansar din kuma ta yi rayuwa mai cin ba tare ta lalace ba ko haka bane to kwatankwacin walillahi al a'la kwatankwacin wani wanda zai zai ci maka ga wata tsari ga wani tsari nan na rayuwa da zai tsara maka wakar wannan Allah ne shi Allah shi ya ka shi ya tsarin da dace da kai shi yasa komai shi da Allah madaukakin sarki ya tsara mana yadda zamu ya zamu nemi dukiya Allah ya faɗa mana wasu hanyoyi ne zamu iya zamu nemi dukiya kuma Allah sai dai faɗa mana a cikin hanyoyin da kuma ya halatta mana wacce ce wata hanya ce ta albarka ta daraja in kani ma ka samu wasu hanyoyi ne za ka bi wajen kashe dukiyar hanyoyi ne suka halatta wanne ne suka halatta ba a waɗanda suka halatta ma wanne ne fi daraja wanne ne fi albarka suka sai da Allah ya tsara mana a wannan littafin zubratu sahihain a cikin littafin littafin ya kunshi ayoyi da hadisan annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ciki sai ya kulla bali. babi yace abwabu adadil mal abwabu adadil mal ce babuka ne da za su magana akan ladabi tsari tarbiyya na musulunci game da dukiya game da dukiya da matsayin mu na musulmai yana daga cikin lalacewa da taɓewa a ce ma mutum kaza da kai kuskure ne da dukiyarsa ya ce wa ya nemo mu wai shi a tunanin kinka shi ne ya yi wahala ya samu dukiyan to babu wanda ya ce faɗa mishi kuma yadda zai da dukiyan amma kuma abin da ya manta shi ne lafiyar da ya wahalan da shi kuma wa ya ba shi lokacin da ya wahalan da shi wa ya bashi basiran da ya amfani da shi ya samu dukiyar wa ya bashi shi ba kan shi wa ya bashi Allah ba ce ba Allah ba haka haka kawai bane tunda shi ya baka yadda aka ka samu dukiyar to ashe yana da cewa a yadda za ka kuma ka sarrafa dukiyar inda ba ka so Allah ya zama yana da yadda zai faɗa akan yadda za ka sarrafa dukiyar to sai ka ba kanka karfin da lafiyan da basiran da lokacin ka halitta ma kanka kan da za ka taka ka je neman dukiyan to kaga an kai ma kanka wannan da kanka to lokacin da ka samu dukiyan kuma sai ba wanda zai sa maka baki a dukiyan ba ka bani amma lafiyan Allah ne baka da karfin da basiran da lokaci inda Allah ya ga dama alfijir na kitowa da minti biyar sai dare yayi ko haka bani inda Allah ya ga dama sai sai haka sai ka ya za ka yi akwai inda rana tana faduwa awa hudu ne ba shi kuma alfini da ke tu yanzu a azumin nan suna azumin awa ashirin ne su azumin na awa ashirin suke yi akwai inda kuma in rana ta fadi sai ta yi wata shida haka in ta fito sai ta yi wata shida an fahimta ku da Allah ya ga dama kuma sai mai da dare da rana gaba ɗaya awa biyu ne awa ɗaya dare awa ɗaya rana ya za ka je ka nema ka ga babu bacci kenan ba za ina Allah dama sai haka ko ya lokacin da yalwa ka fita ka gama nima ko ba za ka samu amma tun da Allah madaukaki ya lokacin ya baka dama ya halicci hanyoyin da za ka bi ka samu ya halicci ƙasan da za ka taka ya halicci iskan da za ka shaƙa ko ba haka ba ya halicci komai kai amfani da su ka nemi dukiyan dole kuma ka tsaya ka ce ya Allah to na samu wata hanya kuma ya Allah zan bi wajen in kashe dukiyan sai Allah madaukakin sarki zai sake baka waɗannan hanyoyin in ka bi kuma Allah madaukakin sarki da yake karimun ne kuma sai sake baka lada Allahu akbar shi ne fa hore maka kuma sai sake baka lada amma duk da haka bai mana ba to daga cikin abuwa malam ya kulla sai malam ya na farko ce babul amri بتحري الكتب الحلال واجتناب المشتبهات yace da farko mu cewa Allah madaukakin sarki ya umurce mu ne da mu yi dukiya ta hanyar halal katal duk wata hanya wacce ba halal ba to Allah madaukakin sarki ya haramta mana mu bi wannan hanyar mu samu dukiya Allah ya faɗa mana cikin suratul baqara aya ta 172 yace ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga daɗaɗa tsarkata na abin da muka azurta ku da shi ce in aka ce tsayyibat ana nufin abin da ka ɗauki siffofi siffa na farko ya zama ta halal siffa ta biyu ya zama ba shi da illa ga hankali siffa ta uku ya zama ba shi da illa ga lafiya to shi ne tsayin Allah ce irin waɗannan tsayyibatin shi ne umarci da muci hadisi ya tabbata daga annai muhammad Allah ta hadisi na cikin sai bukari da sahih muslim daga sahabi abu hurairah Allah ya kara yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce man tasaddaqa bi adli tamaratin min kasbin tayyib ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل الله صلى الله عليه وآله وسلم يكي faɗa a ونن wannan wannan من yake بعدل تمرة duk wanda ya sadaka da gwargwadon da dabino ne guda ɗaya amma da sharaɗin min kasbin ayyibin ya zama wannan abin da ya sadaka da shi ɗin ya same shi ne daga hanya ta halal hanya ta me ta halal abin da ya samu wannan dukiyan halal ne shi Allah sallallahu alaihi ya kara wala yaqbalu Allahu illa tayyiba kuma dama Allah maɗaukaki sarki baya ƙarfan wani abu sai abin da ya samu asali ta halal yace to in mutum yayi sadaka da abun halal yace to wa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi to Allah maɗaukacin sarki yana ƙarfan wannan sadakan ne da damansa thumma yurabbiha li sahibihi sa'annan Allah maɗaukaki sarki ya reni wannan abun ma wanda ya wannan sadakan Allah ya ta masa renon wannan abun kama a ahadukum falwahu Allah zai ta renonsa kamar yadda mai renon jinjirin doki yake renon jinjirin dokinsa Allah zai ta renon wannan abun koda kamar dabino koda dabino ne kwaya ɗaya hatta takuna mislal jahal Allah zai ta haɓaka shi har sai ya yi girma ya zama kamar kato kan falalan dutse amma sharaɗin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko shine min kasbin tayyib ya zama ta halal ashe wanda yake nuna cewa ba a yadda ka kalima ta haram ba akwai ila yau hadisin sahabi Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuhan nas inna Allah tayyibun wala kubalu illa tayyiban ke lallai Allah maɗaukakin sarki tayyib ne tsarkakakke ne tsarkakakke ne kuma wala kubalu illa tayyiban kuma babu abin da za ka bashi na dukiya ya karfa sai abin da ya samo asali ta halin dukkaki a tattacen hannu duk abin da ya saba ma hanya tsarkakakke tsarkakakke to kuma ba Allah Allah baya so Allah baya so an fahimta ku to wannan kage yana nuna mana hanya ta halal sai ma lai kulla babi kuma da zai nuna mana mahimmancin ya zanto a hanyar halal ɗin ma ya zanto wanda zukanka ya baka ba kyauta aka baka ba shi ya fi daraja mana ce babu targhibi fil amali wal istithna'i 'anil nas sai kulla babi da ke nuna inda Allah maɗaukakin sarki yake kwaitarwa ma mutane bayansa su aiki ne su samu dukiya su wadatu daga abin da ke hannun mutane da zama aiki za ki ki samu ya fi daraja ya fi kima sama da ki abin da za ki samu a hannun wani wannan ba mace tsakanin maza da mata kowa sai sana'a ya yi aiki kawai abin da ake bukata shine a duba tsarin shari'a wani aiki zan yi wani ne shari'a ta yadda eh wanda shari'a ta yadda ma wani ladabi shari'a ta ce ji wajen aikin zan yi kasuwanci a zan yi aikin kaza zan yi aikin kaza shari'a ta da eh to kuma ne tsari ladabi tarbiyya na shari'a da ya shafi wannan aikin saboda Allah madaukakin sarki ya ya ya faɗa mana cewa a cikin sotul mulk aya shi goma sha biyar Allah ce huwa alladhi da lakum al-ardha dalulan famshu fi manakibiha wa kulumin min rizqihi wa ilayhi an-nushur Allah ce huwa alladhi da lakum al-ardha dalulan Allah ce shine wanda ya sanya muku kasa abun horarwa a shimfiɗe abun horarwa za ka iya noma za ka iya gini ba wanda kika taba jin ya ce zai yi noma ya zo zai sa galma shakan ta ce ni ban yadda a yi a nome ni ba ko kun taba jin labari ko za a yi gini za a haka foundation ce ni nan ba za a fasa ni ba za a yi gini ba Allah ya ce ya san kamar kasa galulan korarriya kaskantacce gare mu Allah ce to famshu fi manakibiha ku yi tafiya ku yi yawo a dukkan wani ɓangare na ƙasan duk muku da yamma kudu da arewa to me za mu je mu kaman tambayi Allah ne za mu yi Allah ke wa kulu mi rufi ku je ku nemi arzikin da Allah ya baza a wannan gurin ku ci daga gare shi ku yawo a kowane bangare na kasar da Allah ya hore muku ku ce daga dukkan nau'in arziki da Allah ya hore a kasa Allah ce amma kuma kar ku manta wa ilaihin nushur ma kuma yana ga Allah ma'ana wannan kaman dan kunni ne Allah yake mana da Allah yake mu je mu ci daga kowane arzikin da Allah ya bayan ƙasa Allah ce amma ba ka sani za mu koma zuwa da shi ana kar mu kefe iyakan Allah wajen neman wannan arzikin sai in ma mun wuce iyakan Allah to za mu je mu haɗu da Allah kuma zai ba mu sakamako kuma zai ba mu zai ba mu sakamako kaga wannan yana nuna muhimmancin mutum yayi da hannunsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da imam abu huraira Allah ya kare ta a gare shi yake bada labari yace da kunnan sai ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la an yaghdu ahadukum fayahsib ala dhahrihi فيتكذب به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى wabda biman ta'ud annai muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa mutum yayi tsammako ya fita daga gida ya je yayi itace ya tsora a bayan sa ya go ya siyar ya samu arziki yayi sadaka da arzikin nan kuma ya wadata daga ya roki mutane ya fi masa alkhairi ko da roki wani wanda ya rokan nan ya bashi ko bai bashi ba duka ɗaya ne alkhairin bai kai alkhairin da shi ne je wahala ya samu kuɗi da kanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal yadal ulya saboda hannun da ke sama shine hannu mai miƙawa kenan ko yace afdalu min al yad sufula shi yafi karar da ke falala sama da hannun da ke ƙasa kuma in za a baka a kasa kake ija hannu ko wanda zai baka kuma ija nashi yana ina sama sai manzo Allah ya ce to na saman nan shi yafi falala yafi daraja a wajen Allah saboda na me na kafa da na kafa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kuma zaka bayar in ka samu arziki zaka bayar wabda bi man ta'ul ka fara da wanda hakkin ka yake kanka sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna mana mahimmanci da daraja na mutum ya nemi na kanshi mutum ya nemi na kanshi ya samu shi ya zama shi ne mai bayarwa ba shi ne mewa mai karfawa wannan tarbiyyar duka sahabban annai muhammad sallallahu alaihi wasallam mazansu da matansu kowa yana sana'an da ya dace da shi kowa yana sana'an da ya dace da shi shi sa har ana samun matan sahabbai suna su dukiya suna dukiyar da sun kai su ba da zakka mazansu kuma talakawa ne da su kuma su kai a ba su zakka an mun sha karanta wani hadisin abdullahi dan mas'ud ko da shi da matansa Zainab za ta fi da zaka ya ce gani ta ce a zan haka ba ya ce ya ba ki bani ba a cikin jerin waɗanda Allah ya ce a ba su zaka ke kuma Allah miki dukiyar da har kina da shi za ki fi da zaka gaskiya ba zan ba haka sai an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta mata da mijinta zaka ke to gaskiya sai dai ke ki je ki tambaya ni ne ba zan je tambaya ba ko sai ne yance ma annabi ya halatta mata ta zaka ai girma zai fadi ya zai ta tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh in kika bashi ya zama kin samu zaki samu lada biyu ga ladan ƙara zumunci na soyayyar aure ga kuma ladan zakka har a matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zainab ba ke ta ummul masakin wa saboda tsaban kyauta da hidima da take ma miskinai saboda tana sana'a matan manzo Allah sallallahu alaihi suna sana'a a cikin gida shi yasa ake kiran matan ake kiranta da ummul masakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yake siffanta ta yace ta fi kowa tsayin hannu kafin ya rasu yace a cikin mata na in ta mutu wacce za ta fara bi na ita ce wacce ta kowa tsayin hannu ba mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zana ta gwada tsayin hannunsu da ta juna fahimci fiqhin maganan ba da ta ga Zainab ta rasu suka fahimci tsayin hannun da manzo Allah yake nufi ta fi su duka kyauta da ciyarwa da sadaka da kaza da kaza ya san kiranta da ummul mataki Wa ga wanda yake nuna muhimmancin mutum ya zama a hanyar halattun mai zama kai ka nima da zuciyar ka ce fi daraja a gare ku saboda ko mace ce ke ya zama ki ki ga hanyoyin da shari'a ya ya halatta ya zo kina samun kira nima a kanki akwai hadisin al-Qaddam bin Ma'adi Karbin Allah ya kare ta a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma akala ahadun ta'aman qat khairan من أن يأكل من عمل يده فإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani mutum da zai ci wani abu abin zai sa a bakin shi da zai mafi alkhairi mafi daraja mafi falala a gare shi sana musamman da mutum ya ci abin da ya samo sanadiyan aiki da da hannunsa abin da mutum zai sa a baki ya ci babu mai daraja mai farala mai albarka sama da abin da mutum shi ya nema ya aiki da hannunsu samu ji annai Muhammad sallallahu yace wa inna nabiyallahi Dawud yace kuma lallai annabin Allah annabi Dawud kana ya'kulu min amali yadi yana ci ne daga aikin hannunsa daga aikin hannunsa haka shi musulunci bai yadda ba ko ta ko ta nesa mutum ya zauna ya zama maroki ba yadda ba da da zai zama halal to da irin hidiman da annaba suke ma'addini addini da Allah ya halatta musu kafi aiki a rinka samu su. amma da su da matansu duka sana'a suke yi duka sana'a suke yi to ga wanda yake nuna mahimmanci na mutum ya nemi abu da hannunsa to sa'an nan kuma in mutum ya samu yayi aikin ya samu to kuma haramun ne ya salwantar da dukiya ka ce salwantar da dukiya shi ne kashe dukiya ta hanyar da Allah maɗaukakin sun fi ita haramun haramun ko da yadda za a tambaye ki wata hanya kika bi kika samu dukiyar haka kuma za a tambaye ki wata hanya kika bi kika kashe dukiyar Kuka sai an tambaye ki yasa a lahira tambaya akan dukiya A and B ne number 1A da number 1B yana nan akan dukiya Allah maɗaukakin sarki saboda ya nuna mana mahimmancin kula da dukiya shi yasa ya shar'anta mana ya sa mana doka inda za a mutu a bar dukiya na marayu a hannunki Allah ce kar ku musu dukiyan sai sun yi wayo sun san kima da darajar dukiya Allah ce wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman Allah ce kar ku ba wawaye dukiyanku wanda Allah matsaukakin sarki ya sanya ne masu kula da shi malaman musulunci suke cewa malaman musulunci suke cewa yadda ake gane maraya yana da hankali ko yana da wayo to fada shi ake a nan a hankali a hankali wanda malaminmu imam ramadan yusuf Allah ya ji kanshi gafarta mishi Allah ya rahamshe shi haska kamakoncinsa yake mana misali yake misali ila dukiyan yana da yawa kuma dukkan marayu ne an bar shi a hannunki a ganin kamar ya ɗan yi wayo sai ki kira shi sai ke to ga ga wannan dubu ɗari biyu daga cikin dukiyanka ne ka je ka ka dan sarrafa wata gari sai ki tambaye shi na dubu ɗari biyun nan sai ki miki ai ai dama ai dama ya ga wani takalmi ne dubu ɗari da hamsin da wani wando ya dubu talatin yana ta Allah Allah ya za ya siya shine sai ka bashi kudin sai ya sai takalmin da wanda to har yanzu wawa ne shi ta Allah ya albarka eh dai hankali ko ba da saura da saura amma shi bashi dubu dubu ɗari biyu wace gari kin nime shi tun sayo ba shi ganshi ba bayan makin shi ya ka jera ka aiku da ki gabanin jannan ne ko kuma in je kara zan san akwai guda uku zan sayar in samu riba ya karu gano cewa yana da mai ya yi hankali ake to shi ke yanzu kana da akwai nawa biyu to ga ƙarin miliyan da zai tsaro wasu har yanzu ya yi wayo shi da shari'a da kalwanta, akalwanta kalwantar da dukiya shi ta yake kar a ba shi tsira da wayo haka Allah madaukakin sarki ya hana mu barna Allah ce wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin Allah ce kada ku yi tsarnata dukiya ko da lalle Allah maɗaukakin sarki ba ya son masu karnata dukiya Allah ba ya son su maluma suka ce in aka ce shi ne israfi shine tajawuzu haddul i'tidal in shi shine mutum ya wuce iyaka na da Allah maɗaukakin sarki yake so wajen ko da da aka ce ayin ko da da yin Allah ya ce a yi amma sai ka iyaka maluma suna ba da misali kila a gida ne za a ci abinci abincin da zai fi, zai ishi kowa a gidan a ce a koshi mudu ɗaya ne sai ce a dafa mudu uku a cinye mudu ɗayan sauran mudu biyun da ka a gan shi a makwarari yana tafiya tare da ruwa wannan israfi ne barna ne Allah ya hana Allah ce karku yi Allah baya su masu wannan Allah zai son su wannan shine israfi a wani guri cikin kutul isra'i Allah ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih shakura Allah ce kada ku yi barna matukan barna kada ku yi barna so da innal na, so da lallai ba su zaranci, ba su ƙarna da dukiya ba su kowace dukiya da yin almubazzaranci da dukiya sun kasance ɗan uwa ne na shedan da su da shedan ɗan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya Allah ce kuma kana shaytanu li rabbih kafura kuma shaitan dama ya kasance mai kafurci ne mai butulcewa ne ga ubangijinsa ga kamar Allah madaukaki sarki yana nuna mana ne ke ma da kika yi albazaranci kika zama ƴar uwan shaitan ke ma kika mai butulce ma Allah kenan tunda shi shaitan dama da kafurce ma Allah ne da butulce ma Allah to kaga ke ma kin zama mai butulce ma Allah kenan akwai hadisin sahabi al-mughiratu bin shu'ba المغيرة بن شعبة علم روكشي ستتار إتاء قريش حديث هنا سيدي بخاري تصيح مسلم المغيرة بن شعبة عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال المغيرة بن شعبة من منذ الله صلى الله عليه وسلم يأتي inna allaha kariha lakum salatan lallai Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku ya haramta muku abubuwa guda uku abubuwa guda uku Allah ya san ya shi haramun ne a tsakaninku haramun ne fakai Allah ya kake ba menene waɗannan abubuwan yace la qila wa qala kunji kunji ba wuce ma kake cewa qila wa qala ko yawwa kunji kunji an ce an ce an ce an ce an ce an ce waye ce sai a rasa waye ce Allah ya haramta wannan baya so wa ida'atul mal Allah ya haramta muku talwantar da dukiya karnatar da dukiya kashe dukiya ba ta hanyar da Allah yake so ba Allah ya haramta muku wa kasratas su'al Allah ya haramta muku yawan tambaya na mara amfani mutum ya yi tambayan da shi kashin an tambaye shi me zai yi tambayan da zai kuma amsa da zai bayarwa Allah ya haramta ya haramta wannan sai da wani ma malam daura tambaya Allah ta'ala wai me sunan matan shekan malam daura yake ban halarci daura auren ba yake ban halarci daura auren ba me zai yi da sunan in ya fito nan ma da zai ƙara mishi kuma rashin sanin ta zai rage mishi to Allah ya hana irin waɗannan tambayoyin da ba su da ba su da amfani annai Muhammad sallallahu ya faɗa cikin hadisi da ke sunan na Imam At-Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in yace babu wani mutum daga cikin bayan Allah da kakansa guda biyu za su bar filin alkiyama har sai an tambaye su a kan wasu abubuwa guda hudu kowaye sai an tambaye shi daga cikin tambayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tambaye shi amalihi min aina kashafahu wa fima anfaqahu za a tambaye shi game da dukiyansa tambaya ta farko ya aka yi ta ina ka samu dukiyar ta ina kika samu ake bayani kobo da sisi sile da taro take bayani kina gama sai yace ce to wa fi ma an faɗa hoto ina kika kashe bayani bayan da haka wannan zai nuna mana cewa ba daidai ba ne sa'a ma Allah ne haramun ne mutum ya yi amfani da dukiya wajen abin da yake saukan Allah wadda za mu ga eh, abubuwa da yake faruwa mutum yana abu da ya gama wai shi ga daren shi dukiyan shi na shi ne ko? na abin da ya faru na wani da ya fi wankan tsawon biliyan ko ko wani wawa sai ce baka wato ayi kudin shi ne na ruwanka amma shi ya ce shi musulmi ne aiko tunda ya ce shi musulmi ne to dole ya da cewa ya haram dole ya kuma cewa zai ma Allah bayani ɗaya bayan ɗaya akan wannan abin da ya ɗaya bayan ɗaya akan wannan abin da ya mawaƙi ɗaya ko an kai shi da biliyan sama da ɗari uku wai shi ko shi kafin ya zo wajen taro sai shayi da miliyan ɗari uku kafin ya zo masa taro in ya zo kuma duk kotun da aka bayar naki ne kuma dole ka kama mishi five star hotel da komai da komai ko ko ba komai arne ne zai je sha giya ne da kuɗin kaddara a ce waka ma a kaddara a ce waka halal ne a kaddara ko kuma zai je arne ne zai je sa'a ma Allah ne da dukiya kuma kai kake maka kaga wannan kuskure ne kaga wani wasu na cewa to ai kudin shi ne ai yana da daman a amma ku kai da shi musulmi ne ai shine ma'anar maganan annabi Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir yace duniya kurkuku ne ga musulmi mai imani aljanna ce ga kafiri ma'ana shi musulmi mai imani ba zai sa kawa wata inda aka ce ya sa shi kuma kafiri yayi tsayen shi iya tsayen shi ai ba ai ba zai ya ne zai ne na lokaci takaitaccen lokaci ai shi ko musulmi zai je nashi kuma a lokacin da zai karewa Allah ya sa mu gani so wannan aya kaga yana ƙara nuna mana mutan cewa dukiyar mu haƙƙi ne kage mutum shi da dukiyar shi ne kage mutun wa haka ake cewa ni da dukiyata amma kuma bai ba mabukata ba Allah madaukakin sarki ce ya sa sanadiyan ya tsinci kanshi a wutar jihar walam nakunu ta'imun miskin ake mun san muka gane cewa dukiyar ba namu bane shi yasa ma wani guri Allah madaukakin sarki sarihatan ya faɗa mana dukiyar ba namu bane yace wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi Allah ce ku rinka bayarwa ku rinka ciyarwa daga abin da aka sanya ku wakilai a kai hana dukiyar ba ta mu bace a'a mu wakilai ne akan dukiyar. akwai mai dukiyar shine wa shine Allah mu ko wakilai ne haka Allah ya kira wa kai kai wakili ne akan dukiyar da kake da shi kuma ka zaka kashe dukiyar ne ta hanyar da Allah ya ce a kashe a kashe dukiya abu ne mai matakar muhimmanci ko musamman mun shiga wata na na kashe dukiya Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwaɗaitar da mu kashe dukiya sosai a wannan wata da muke ciki wata Ramadan bisa malam ibn rajab al-hanbali a cikin wannan littafin naka laqa'iful ma'arif fi ma li mawasim al-am min al-wada'if yayi babi akan fi fadl al fi ramadan babi da magana akan falalan kyauta da buɗe hannu a cikin watan ramadan kaga kyauta sauransu abu ne wanda ake so a kowane lokaci amma a watan ramadan kuma yana da muhimmanci na musamman yana da muhimmanci na musamman bala kan hadisin sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi cikin da gaskiya sai bukhari da muslim abdullahi dan abbas yake cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam adwadun nas yace manzon Allah sallallahu ya kasance babu wani mutum da ya shi kyauta yace wa kana adwadu ma yakunu fi ramadan ya ce ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fi ƙara yawan kyauta in aka shiga wata Ramadan. A wajen Ramadan sun kawon da ya kai shi kyauta. In an shiga Ramadan kuma kyautan sai ƙara ninkawa ninki ba ninki a cikin wata Ramadan. Haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke yi. An gane. Har yake cewa Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa la yusalu an shay'in illa a'ta. maza Allah sallallahu alaihi ba a taɓa ba wanda zai taɓa roƙon shi wani abu kuma yana da shi ya hana shi bai taɓa ba ko iyakacin ko shi ke nan abin da yake da shi in ka roƙe shi zai ɗauka ya baka sai ɗauka baka shi maza Allah ba za a taɓa roƙon shi yake ba in kai kace bayanin kuma ka ga yana nan to zai ka gane ba wannan ma shi ne dalilin da sa maluma ke cewa kaga gana karanta mana ce gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kwana kaza ba a tsora abinci ba sai dai a can shi kaza a ci dino a ci kaza ba wai babu ne ba amma saboda ba wa mutane kyauta duka yake karewa kafin wani yanzu sai kare kafin wani yanzu a ya ishe misali a hajjin ya kwana na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a filin aikin hajji ya hadaya da raƙumi guda ɗari raƙumi ba ba rago suka ba raƙumi guda ɗari ya hadaya da shi amma ko gashin raƙumi ɗaya ba shiga da shi gidan zan Allah ba sallallahu duka duka aka yi tsaka da shi sai na Ali ya ce ni manzon Allah sallallahu ya soke guda talatin guda saba'in ya ce ni in soke sannan ya bin umarni in yi sadaka da komai komai in kyauta da shi hatta igiyar da aka ɗaura raƙumi in ba wanda yake bukata wanda suka yi aikin fiye da raƙumin Allah sallallahu alaihi ce kar in ba su naman raƙumin a matsayin biyan su ladan aikin su kun gama kuma su zo za a biya su ladan aikin su manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ke nuna yawan kyauta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ibnu abbas yace a ramadan kuma yana ninkawa to ya kenan kaga sai wanda aka yi a gaban shi shi yasa shi Abdullahi dan Abbas yake yake mikalta irin kyautan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursala manzo Allah sallallahu kyautan da yake yi ya fi irin kyautan da iskan safiya din ne yake irin ni'imar da iskan safiya din ne yake wa mutane irin zakatan irin iskan da sanyin nan da yake tasowa akwai daɗi aiko to irin kyautan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya fi kan wannan iskan ya Abdullahi dan Abbas to kuma yace a Ramadan yana ninkawa yana ninninkawa a watan Ramadan a wani hadisi da ke cikin sunan na Imam At-Tirmidhi yake cewa in watan Ramadana ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah yana wakilta wasu masu kira guda biyu ba su rinka cewa ya baghi alkhairi halum wa ya baghi ash-sharri aqsir ce ya kai me kwadayin alkhairi me kwadayin kyauta me kwadayin sadaka ka zama tsofi ka ƙara himma ka ƙara ƙaimi ka ƙara dage dantse ya kai marowaci ya kai mai kwaɗayin shirri ka taƙaita yanzu an shiga wata ne na alkhairi da kyauta ba wata rowa da shirri ba Wata ramadana ke haka ake son mutum ya ya rinƙai a cikin watan wata ramadana ah, ana cikin malik Allah maɗaukacin sarki ya ƙara ta a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam islam shay'an illa ata faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman bayna jabalaini فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أنا تمالي yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka roƙe shi yana baro yake akwai wata rana da wani mutum ya zo ya ga an ije awakai da ake kiwo a tsakanin wasu duwatsu guda biyu an ije su ana kiwo awakan nan na bai mali ne na musulunci mutumin yana zuwa sai ce ma kowa musulmi ba ne sai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ce na'am Allah ka bani kyautan waɗannan awakan shi ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kwashe an baka ko ya kwashe a da shi yaga har ya kai gida da gaske ne an bashi ba wasa ake yi ba ko sai zai fara mutanen shela yace ya qaum ya ku mutanen garin mu aslimu wallahi ku zo mu musulunta inna muhammadan yuti ata'a man la yakhsha al-faqr kike ko manzon Allah sallallahu alaihi yana kyauta kyautan wanda bai tsoron talauci wallahi ku zo mu musulunta ku zo mu musulunta haka manzon Allah sallallahu alaihi yake kyauta yana kyauta kuma kai ma ka zama ku zo masu kyauta a matsayin mu na na musulmai jabir ɗan abdullah al-ansari shi ma yake faɗi cewa masu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai an fa'ala la yace ba taɓa roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu yace a'a ba zan bayar ba taɓa yi ba ba taɓa yi ba duk abin da aka roƙe shi bayarwa yake in yana da shi ko zai bayar ko zai bayar ba ta haka ya kamata mu zama mu zama masu kyauta kar mu zama masu dunkulallen dunkulallen hannu Allah madaukakin sarki ya samu dace da akai wannan shine a takaice kan za zamu yi a ƙarƙashin wannan aya na rashin ciyar da miskirai shi ya sanya su suka tsinci kansu a cikin watan watan sata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abin da muka fara ko samu lada kai, kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya sai mana Allah muke roƙo ya kada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira kamar yadda jiya muka muka fara magana akan abin da shafi taimako na marayu da mabukata a jiya mun samu kyautar shinkafa buhu ɗaya eh, da garin kwashi rabin buhu ko da da magi rabin kwali da suga cube rabin kwali suka je a kawo kuma tun nasa an ga an kukulla so da ya zama to aikin ya yi sauki sannan ah, muna ba da shara in so kamu ne duk wani mai abinci musamman shinkafa musamman shinkafa ko ba haka ba musamman shinkafa daga nan da zuwa katin zuwa katin goma ga wata nake musamman an kawo wani abin da baki ba alhamdulillah ya saka da kai Allah ya biya saboda wani yana iya kyautar naira ɗaya ya ji wanda ya bidan ilada saboda Allah yana duba ƙarfin niyya da kuma ƙarfin mutum a lokacin da bayar amma musamman shinkafa ko da tun da gwangwani ɗaya zuwa sama a zo da shi tun daga nan kafin goma ga wata insha Allah ta'ala saboda mu a taimaka ma waɗanda ba su da shi Allah ya ba mu ikon taimakawa kuma ya ba mu ladan taimakawa Ah. wannan take cewa salamu alaikum malam akan tambayan jiya na rashin lafiya kenan ko kace mai maganin ya karfi kuɗi sai wai ya aiki aljani ya kawo mishi sai daga nan ma an samu matsala ya kawo mishi dame da turare sai ya shafa wa baban nasu turaren a kafansa sai wani wani bakin maciji ya fi sun daga kafa sai ya kashe kasa a leda ya dubbe shi a rami malam ya ce wai amma wani ne wannan boka ne arne ne boka ne kuma arne ne su wani wanda zai nemi ko da gaske ne ko da wasa ne ya ce wa ya nemi taimakon aljini ne wajen wani abu ta zama arne kuma da gaske aljanin ne ya taimaka mishin ya ƙara tabbatar da arnancin so da mun kiranta a nan aiko iya kafircin mutum iya yadda aljanin ke ke masa hidima to gwargwadon girman kafircin mutum gwargwadon girman yadda aljani zai rinka masa hidima an gane ku wannan boka ne arne ne yana da kyau a faɗakar ku faɗakar da gaban naku ya tuba ya nemi gafaran Allah ya istighfari ana fatan Allah zai yafe mishi musamman ana wannan wata ne albarka shi kuma wancan ku sallame shi ce eh, ku sallame shi har abada tun da shari'ar musulunci ake da kashe shi za a yi to duk boka ko dan duba ko dan tsubu hukuncin shi ne hukuncin kisa kuma an kama shi an riga an kama shi zai ce ya tuba a ya je tuba lahira an riga an kama shi an kashe shi sai an kashe shi kuma za a kashe shi ne a matsayin karni mana bayan an kashe shi za ji ya mai rami ne a a yi saboda kai wa mutane wari ko da za a kashe shi ne a matsayin shi na arne ya yi dida an gane ku yauwa na da bambanci da wanda yi wani laifin da ya ce a kashe a matsayin shi na musulmi wannan a matsayin shi na arne ne in an kashe a nemi burtu na ko abin nan a ce ga dan dubu da Allah ku je ku haƙa rami ku sashi saboda kai wa mutane wari a anguwa yawwa saka wannan ba daidai ba ne Allah ya sa mu gane mu gyara Allah ka ƙara mana ƙarfin imani Toni ban gane wannan tambayan ba ko ka gane? Ya ban gane ne aka rubuta ba ma ko wani tambayar a yi kafin mu gane wannan na'am ba wani mai tambaya kuma ku da ok ta ce mai bambancin bukaye da 'yan gaban salma su yan gida baban salma biyu ne suka hada ai da bukancin da kuma wata Afirka. wata afirka ce yake kiran shi da aqidan biyu haqiqa ko wahdatul wujud ko wahdatul shuhud awwa biyu ne sarawin ke kira wahdatul wujud sarawin ke kira wahdatul shuhud duka kuma haqiqa ne ba kowa bane wanda yake wanda yake shi amma so duka abin da ke kai zuwa ga shi so dewa so dewa mafi yawa abin da ke kai mai ilimin addini bukanci mafi yawan lokaci shine rashin sana'a mafi yawa yana fara ne daga neman abinci daga nan kuma sai a zarce in ya ji daɗin kuɗin da ke zuwa da zaɗin a kuma sai abin ya ya fada da wuce hannu to shi wannan aqidan na wahdatul wujud wata aqida ce wata ta koyo a littafan aqidan hakikan sufaye musamman hakikan tijaniya musamman ɗariƙan tijjaniya shi ne mutum yana kai wani matsayin da zai ji cewa shi ma da shi da Allah duka ɗaya ne shi na ga suna mutum ke zo na yana ganin matakai ne guda hudu amma wannan shi ne a kudin hakikan to akwai kuma wahdatu shuhud shi kuma wahdatu shuhud shi ya kai matsayin abin da ya gani Allah ne kawai ke gani inda za ki nuna mishi hansu nan zai wannan zai ce miki Allah ne shi zai ganin komai sai Allah kawai Ce, eh, shi kuma da kulu shi yana jin shi ma komai shi hadda shi kan shi Allah ne Mutum da shi ya zama Allah ya tafi daga cikin malaman su a cikin wani littafin shi yake cewa suna ga mutum ba zai sallah ba zai azumi ba duk wani aikin ibada yana cewa to to shi Allah ne Allah ma shi ne zai ma waye sallah wanda bai kai wannan matsayi ai yana musu ne sallah to su kuma za su mawaye an gane ku a so ka in mutum ya kai wannan matsayin kuma to in ya haɗu da sai da sana'a da sauran sai kuma kuma bokanci sai ta hurɗa da aljanu saboda ka wannan aƙidan aƙida ce ta kafirci ita kanta sannan mutum ya sake haɗa da bokanci kaga double fire kenan kada ma hukata ne ta mutaki ki. mutaki kaddara ba mutum ya ci Allah ba a cikin misali yanzu ki kiba kullu kullun koko sai ki zuba a ruwa yanzu sunan shi ruwa ne ko kullu yana tsakiya ne ya bar ruwa kuma ya bar me kullu ko sai wani zai na ce miki wannan ruwa ne ina a kai wa yana a ruwa ne da za ki ɗauke shi to bare kuma Allah da bawa mu ce sun zama ɗaya a inda Allah su babawa sun haɗu to sai ku haifar da wani abu na uku kuma dole zai zama ba bawan ka sai ba mai ba ba Allah ba shine sai haifar da haukaci ko ba gani ai ba abin da ba ta yi ba abin da ba ta yi ka gani eh eh hmm. Ok, wai misali mutum ya yi tafiya kila inda ya je ba fara azumi ba sun fara sun daga nan kenan misali sun fara yau suka fara inda kasa inda ya fito sai yanzu ya dawo Najeriya yanzu ya zo Najeriya zai yi sallah ne da zai tsare azumi a lokacin da naku ya kare ko kuma da na Najeriya a ai zai aiki yanzu misali wanda shi ya fara jiya tare da mu suka fi kasan yau ne suka fara kamar philippines kamar china india pakistan ko da sauransu duka yau ne suka fara azumi sai ta zo kuma su sai ba su ga wata ba watan su ramadan ya kai talatin don ya zama zai azumi nau kenan talatin da ɗaya haka zai yi haka zai yi da yanzu lissafin shi ya koma lissafin inda yake inda kuma daga can ne ya fara yau sai zo kila ne kuma sai azumin ya kare ashirin da tara ya zama shi yana da na da takwas haka zai salla tare da wani salla sai ya rama gobata shi ne ka'idar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya asawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yafṭirun azumi shine ranar da mutanen ku suke azumi buɗe baki shine ranar da kowa ya buɗe baki haka zai amfani da lissafin intan zai tsufi sai shi wancan dai talatin da dai Allah da lada Allah ba lada ibada ce ai hata wasu wallahu a'lam